الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ولا راغب أنت عن ياتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وعدوا ربي عسى وعدوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شكيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن النبي أسبي ya lazun gwegi ya ramadan jira na bisallah da salam da ya kurutsu bai ko bai catu shi ba duk ba na mai daidai gan bai tafu buwaci ya catu hanci ya ba bai gwegi bai gubaci na. ya ba lissafi gidan inan nan gaba su kunsha lalaki bai karatu ba da giki ne mini tafsirin suratun maryam ikikini ayayan arata daidai da e baya zo bayan ta na su kuɓe a yi tim da kuya na ibrahimu alayhi salam na insha Allah karatu ya na kinan na ita annabi wacce kwallo ce mina na biyu jongama annabi musa alayhi salam Allah tabaraka wa ta'ala ce ga gaga Wasu واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatu da musa labarin annabi musa fil kitabi ne min littafin nan ga alqur'ani eh ne tuna wa alada ya ta annabi musa nan karatu wa shi koyo ya al'umma kimalaw inna hu lalala mari ne fife annabi musa kana wafin makulason zana su kwali takatake na na yi kira ya kufa ciyo rawar kufa ci kamin dindo e jinfin hamza da kisayi da asum ya bayi a gaji kufa ciyo dindo mina bude ruwaya guba guba ya ce na ga kufa ci bakatu ga gan makulason na e jinfi ga gan ruwaya gutsuwa idan bata etiyan mukulasan gwagbawo ke ji nufin annabi musa wa fi zane su kuli takataka yana ke najisa ya kafin cinuba ke najisa ne laba su kuma cinuba ke najisa ya rafi guduba yi kimna allahu tabaraka wa ta'ala ga idan mina ayar da cijo ke misali suratul sado allahu tabaraka wa ta'ala wala ya tuda annaba annaba da misalu ga wadkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absa ayatu da wuji annabi ibrahim ta annabi ishaq ta annabi yaqub ulil aidi za ja wani bukai ba ibada wani wala absar za ja wani ji da basira ba ya dini wani fi mana en dole ji dini ne je te ilimin su kuma inna akhlasnahu lalle yawjin laji iyali ni tsaka mai ma'ana akhlasa daga akhlasa ya khulisu ikhlasa ga dai su mafulu don mukulasun ne ga ina wuka na so su kuma ina akhlasna dan ne yawo ne shi ni tsaka-tsaka da kawalisa ti dikra da domin ya pipai ki kiyamu mai kan da aja fi ki kiyamu annaba na ji fi zuwa wai nau mu inda na limin al-mustafa na akhyar a tafi da kun yi bo don ta tati da ne su kunsa al'akhayar a yi za daraja ta ci da wani da wani caji da wani so na ne ugwa gan mukulasan ma nauyi zane su kwali tsaka na bai ya ce mini yana na kabo ya fassara na nan gai ayan surutu al'arafi Allah ta baraka wa ta'ala ga annabi Musa ya Musa qala ya Musa inni stafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami bai soko mewa annabi musa ene pagani bi litaka taka yana soko annabi musa mu litaka taka nasu ta ci tsawon gizo bi risalati ba ci ci wani wulayi wani ya fi kalami da ya gani mu ya gaduwi mu ci so fassara ya mukhlasu da wani zanen su ko litaka taka gamala ayi mafari labi na mana guba babu inna akhlasnahu da ni daga ga wayin inda na lamin al mustafaini amma kurawu ne ke kwata ga babu faci kutatan na wani kurawu ne ke kwata ne babu ya ga wadda wannan ga kira bacin nan ga kira jumhuriyar kurawu yo ko kibo kurawo ne ji kici gube ma be karatu yan mu kulasa yana aga doku gangama ne ya ga jubure kurawo jo aya gona bu de innahu kana mukhlisan lalla nabi Musa wa fi mukhlisan zane de ikhlas na zane do no ji ajin no ji bo so ko no we ji e gwa le gwa we ji be e gwa tuwa ezin we mu ta asoko man za ta ga ke Ikilasu, zai zane ke Ikilasu nan zai mukhliso abin gayi huwa ya amadu lillah huwa ya amadu lillahi la hibbu an yahmadahu wun nas zane go tuno ba da go so ko abin da dukin ya fi shi so ce ba ga ne wo yebo ebo etu da buru buru tatu so ko gboro amma wà ke ètò wọn ti rò gẹ́gẹ́ bọ́nà wọn gbọ́dọ̀ ya bí wọn aná inú láti sòkú lúwà wọn kí èkó kúkú láǹkàní tó mọ́tì ajá gẹ́gẹ́ nasi lè ajẹ́lẹ̀ ku rìyàún wọ́tẹ́rùkù làámọ̀lù lè nasi náàsì ko wọn gẹ́gẹ́ mi ita yi ìbáradà na ẹ̀jùn jẹ́ makibo ìbò ẹgbọ́ ko eh? so a to lè ajẹ́lẹ̀ náàsì wọn lọ́tú ẹgbọ́ ya á wa kíjọ wai jasha misali ko wai ba qur'ani wai juje baki bai wa bi gawa ne maji gawa mu da wani ba da wai wari yaji o ko ga gato mi da ga kimiya da ya ci mi da ba qur'ani to ba nan da ya ci da gashan da ruwa bai zo e gwa ni o wi ba da o ti ji ko da su ya ga da a da gaggawa a to a da ki wani ibada mutu tuna wani ruwa ya ko da su ya da ki wani wa shirka ji mukamala dole yi ke soko ifi ce ko be banyi yi ke soko soko ga gori ya yi soko ga gaibe ya no hasbunallah wa ni'mal wakil so anabi Musa wa fi mukhlisan zane bulli tsaka-tsaka na zane jijibo soko na kem da soko dole da ce min suratul nisa yana illal na tabu wa aslahu tani zai tutu tuba ke tu sakwa na wa aslawu a caja yi bici ke fe ta tuwan tu fe mutu buru zina wa ta samu billa a caja ma ya su kwaya ke kwana wa akhlasu dinahu lillah a ce yi ma ji ni taka taka ibada ne ji bata ne ji ya sakwana eh sako ga fu laika mu'mini za zamu ci ya ka fi kima be mu'mini kirki yi da fuki ya mana فسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما مسكون مجالكو يا مؤمن غيري don yayin gaba na wucin su kwai da tacabu sai gugu annabi musa kana za ta taci wuyo kana mukulasan zane ta ibada tuba soko nuyo wa kana rasulan nabiya ma ake tuci soko annabi soko eh soko tuntun fi bani isra'ila jigani ta littafi a tauri ya ce wuyi rasul wace ba wa da littafin ku na lati hotuna mai annabi sako ayan na wata bata ladan nubutu risalu ke ba ni ke mai ba annabi ibrahim ba to aya ne na wata bata ladan annabi ci sai ne ila suratul hadid ne ke da aya wuri nan da tabbata da risaluna na nan muku ke ba yi to risalu to nubu pata ya nuji tabbata wa kana rasulan nabiyya na'am وناديناه من جانب الطور الأيمن وكربناه نجيا سقط وناديناه يا نبي موسى lokacin obe kwaci turu sinana iyo min janibin turil aimani kafayin kwaci turu sina bakwakwa lo Eh, wakar rabnahu na ji yayi mula coba ya ce zane ba su biyu mu ya musa a gayi kici nan a gayi nan min gairu wahyin waj'al bila wasita yi na mu ya nabi musa nan wuyi wuyi ya zane gaga gaza ya wuce za tufi wani igabata man kurani ga ya suratu shura wa ma libasharin an yubtiyahu Allahu alkitaba wama kana libasharin an yukallimahu Allahu illa wahya muguna su kwa gagabe wujina sai dai mu ji wayuyu ɗannan ko mu ce da amoyu a wurin warayi hijab ko kuma mu gagabe mu zumaye yakan bi ma ma'ana ya dabo ka su kwa gani wa wujina na su kwa gagabe na man jigan na ganya annabi musa su kai ga gabi ba ta tuni sai na min wara yi hija zumai ya kan su kai na aka min ya ganda annabi musa na wato annabi musa aliyu ya wani gama da gan <clears throat> nan tara ne annabi musa wa ta ba nabi ya kima lawa su kai na aka min ya ganda annabi musa aw yusila rasula ko kuma su ba tutututu min malaika zo atuju jinna fa yumiya bi izini ma sha. malaika na ci adaji waya guji da su kuda tofi na bai na gaba su kuma ma tutu jala da wuya na na daga yin ba tuci jo malaika su kai tufiya amma aunin warayi wara'i hijab su kuma jala ta annabi Musa ba su kuma wana da ina mai jani janibi turil aymani ya nabi Musa ba zabe yi kafa yin gwalo ne patio a ga pati da gwalo so kiwa ya jini bai fati a kafa yan gwaro ya fati a jare ba a nabi musa keminu gikini gina kafa yan gwaro ruwa su saga sokwe daga dewo daga kafa gwaro ya fati ba gina so ya gwa gwaro a nabi musa ya jini fiyo wa karrabna najiya su a nabi musa a nabi musa zanen ba biyu ayan na wata batala daga sokode sifatul kalam sokode sifaye ga sokode daga sokode diga kuti kamna kungi anda chije nyuma ya jinafi na sifati ara to sifai kalamu ya ke kwana su sokode gaga amma yana kida ala sunna wa jama'a ta tuba na rai daga kalamullah laysa bi makhluqin wala sifatan bi makhluqin e ga yantoji uja littaya umaji ya ji halittaya sífùrù wèwúrẹ́ tóòtì ẹ́ tí ẹ gbogbo nana galama yẹ báwùkún ti gan alukur'an sífàtúlá bókì bò kur'an kalamula yoyo kur'an ji alitta kur'an méjì sífàyà alitta kur'an sífùyà aláwọ̀ gàtì wọn àzọ àwọn máa jẹ àlàkà láyà fọlù wà láyà bìí e alitta gàdù jẹ àlàkà sífà alitta gàdù so. to na ti sifa halitta wajen halitta ba ko layin fogu wala layin bi mu zuwa ma ja halaka ke min Allah tabaraka wata ala wanda sifa addawa dawa albakawo ma dabo ya ci dan bodo ya wa ci ciwa na a ci be gun wa dun bodo wa taba ciwa ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا زكريا ووهبنا له من رحمتنا سكوي ترى نبي موسى من رحمتنا دقي يكوي تسكو غاي ترى كما يراتو أخاه هارون نبيا يا يجيو باجنا يا نبي هارون يجيو باجنا يا هارون نبي لا ba nana ya wuba gaga su kuji neman da ciya na musa na ci ya zan don da mina halitta jo kima ya nema nga ina anabi musa otu ngwa so ko yoga mu ndaye gi mu duja anabi so kuma ma ngwana so ko ti bayani ga nayi bana bi musa ga waj'alni waziran min ali haruna akhi ushdud bihi azri wa shiriku fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira kiso kwa yujo qala qad tita sulaka ya musa so kwa no babe so kwa musa no babe mina aje awani ko da milaji wannan janibi mula jani eh ga malaba da salafi je ga ma shafa'a ahadun fi ahadin shafa'atan fi dunya azamu min shafa'ati musa fi harun an yakuna nabiyya izala tabaje biyu amfani da amfani musa dabba bi su ko su kula yin wudu janabi su kuma ko kula janabi na amma kira mari na da zamu ji faruwa nan su qur'ani kira bayani jayi in eh, la nabi musa ci ba duwa nan qur'ani yayi dalilin kuba dalilin mafari ngai ga annabi musa je zana e eh, ga tiyana gama lamu ta fi ba duwa ga ga rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan lisani yafkahu qawli da mu ga yun yo mu ye be te ya mu ya ko ban ba da na ke mu ya ji wazi je ga mu ci ga ye wono eh so da mu ya mafari da ga malam ga su ko ga ti annabi musa sura kasa so na ga wa akhi harun huwa afsahu minni lisana farsil farsil man yarida yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun yegi ba gini haruna huwa a afsahu minni lisana wude fasaji tara gani etuna mola dani gami da ji wazi na aje tuti so goma na aje annabi wana etu wana da bukata fasaha kemna wa ga da go ga ye wana to daga na ga tiya mi ana yegi mar yegi ma wa tiya yi wana so ko na mi wa do wana farsilu wa ya rida an yusaddiquni so ko mututun gani mu muluje zana rida an wa yusu tuci ya mino da zana tuni zuma yusaddiku ni fe ga yana ni gada na gaski wuyo ni ga luri gaji kabula tiya ga gunga yo aboki bo inni akhafu an yukadhibu ni musa su daga ga kai ban mi betti ya wangiya a ni laga ga na ne zo eh dalili ba ci na lamu ke wa ga to annabi ba ga su kula an da ya runu shi bi na mu ga ga far ugan farsil ila harun walahum alayya dhanbun fa khafu an yaqtulu eh ji faru tarihi annabi Musa ya lokacin nuno ya lokacin zaku ba ka ci jikeya hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه so masaro zaguba jikeya zeni kiptiyu zabaci misriyu a tubi ma'ana zeni kiptiyu misriyu zabaci mini bani isra'ila bi ma'ana kabila annabi musa so nuna coka kabila annabi musa wani ci annabi musa ya ga wale bakipta ne wani gami wudana eh fastagasa wallazi min shi'atihi ala a min aduwi annabi musa ci gama wuce ya? da yi kabila wani bani isra'ila na fọwọ́ kẹsẹ̀ ọmọ musa ẹgbẹ́ káwọn ọmọ ẹdọ́wọ́ fọkàdá àlẹ́yìn bí ìṣe é ciwọ́ náà anaji bagipti na magai zanaji wuji na gai kabila firawuna so fọkàdá àlẹ́yìn kọ́nà hàdà ní amali shaitan inna wàdú mudillu mubin kí ti faro anaji musa dai shishi wajen rajulun mai asal madina tiyasa kọ́nà ya musa innal mala ya runa, bika liyaqtuluk bàbá oṣù wúsá jama'a ìṣàbọ̀ ní ìyá ẹnu gbọ́dẹ̀ ní káàkó òbí tí àkọwàsá wúwásá ṣáàwó ẹgbà oyo wa máa shi tó da ya ci ago òwúga àní musa ci zuza su bí títí ya èyí báwọn láti ọ̀ màdàyẹ́nà so ní wọ́n bẹ́ ṣe sọ̀kọ́ tuntun tu fi ana dààmú àzà ní wúdà náà ìdàgbìmí wọ́n eré gbẹ̀gbẹ́ akuta wati kyani unge koza no ufogati dashina agangunga balam tibatu farisil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa khafu an yaqtulu so kwani mi wadi wena aruna tutunguru pande bachi e bona mi delefi ni mijana bimi su daga adami uga so dalili kuba na dalili ya na jifaru tari ubona be dalili ya fasaha ne ga ne tiya wọn wá lè sọ pé gangan mula anabi arun ṣe anabi sọkó mula ṣẹga ale gangan gan ṣe àìbánu bẹ kọ́ ala sani ṣubu abudaka de ahi kẹmínú wa nani wọ́n yà kágbó náà wọ́n bẹ mi ìyàwó kágbó bi yẹ ju arun nana sani sultana ma zai ga ba suna fala su nuna ilai kuma zane shiga ga na alamu ce fata na a da bayi tuwa alamu cewa an tuma wa manita ba kuma galibu to ya zagu ba ba ne mitutuna to zane shiga da ya bara fata ta mitu ya ti addini na nona ya ga ya alghalibu da zane shiga musan kenan ya ga mu nasara gole ko energy faruwa na bi musa na wa ga gama ce kuma cile da mace lagu ya ko da kimna su ko masu ko lafiya alkhairi na watakila mun ka da fasaha da irin gondo watakila tunanuwa gaban waga na garu mun ja ne mu ko muka Allah wa alam watakila kawzi ne na gobe tiya Mun mu ni pakiti mun na kawci da sada watakila ya kwanwa lokacin waza na gon kana Allah wa alam do su ko da wai ci hikima ba ga malayin alim don da zaga da na gaji a su ko ni mace na ga da ba ko ba nake musu ko a shi ba ne mu fi alkhairi na daga muce wani ne ya nabi Musa ya alkhairi yuna eh ma shi ma lo tari o ga da zane ya boye za na bi Musa na a duwa ba ga yin mu da bi so ko su kuma gwaga cici ni kici no cici wana ta bale ya gawa mu so kai ciwo واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الله تبارك وتعالى واذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم آية جدا اتنى نبي إسماعيل في الكتاب من الكتاب القرآن إنه لنا من في النبي إسماعيل كان وافي صادق الوعد da ne ra gaskiya da alkawari don ga alkawari ji mai rushe wa kana rasulan nabiyya ma fi tuti soko annabi soko aga annabi ismail kim na man lobe da mun tafsir jalale ne wannan atu tutufi kabila ne ga jurhum nan annabi ismail maga inda ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana annabi ibrahim ma ji kire bi shi ma ismail ma ishaq ishaq ngajo ko annabajo fita fe zubo ismail ngajo annabajo fito ba ma bidda ma dina ma dina na ka annabajo pata no ga annabi muhammadu ngunji kati de to annabi ismail ko annabi eh mai jiga a sifa guta so kwa ja annabi ismail ayo na mafari sadiqal wali zane sha ne kawai na ci gabata ma mina hadisi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga yaga innal khulfa min ayatil munafiq lu bayani kawai Min ya alama budo ne lage munafiki yana ezu fuja ne kawai ga shemma wuce ba ga munafiki ne lalla nabi ibrahim we sha alkawali man ga alkawali sha nabi isma'il ne ko kama Min ubo ina yi gwagun sha da kawai na magayi lokaci na etanin su kuke a dabin suratu safati wana ke wa kala inni zahibun ila rabbi sayati rabbi habli min as-salihin wa basharnahu bi gulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni adbahu fanzur madha tara Eh? annabi ibrahim wannan ne na e gayu ga kun laye biyu annabi ismaila duk da kan gano luzo wa annabi ismaila yi mu gato ana mu ana su kudi wa ya wani dan raki wale ki annabi ismaila je baba mu ya abati fa'al ma tumar baba mi je na su kuga jan koro gojin satajiduni insha Allah min as-sabirin wa dimi da tati za ta je ja kuri na na tozo ma kawai da annabi ismaila jo sata jitu ne insha Allah min sabiri amma ki ji faro so ko ki ta ganda yana ka da shi so ko ba ga ma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim kad saddaqta ru'ya ma aslama lokacin da ku baba ba to tana tunda to gi wa tallahu lil jabin wa ki pacici wuka saya yagu wula cikin ko kem da bai yaji ladar ba cikin ko ya dan ka saya wula cikin ko wa mu azu so ko wana da ina wa ayya ibrahim ko ni saddaqta ruya ichi ya nabi ibrahim ga wa gaskiya na da ina na wannan wato ya bai so ko yi wai magabin foro ma mi latu foro wa ba wani ne ne ugwa ya cewa annabi ibrahim mini lokaci nan make wuba ga eza alikawali annabi ismaila yau ga malamin ji ba ko alikawali ga wajen hakuri na ube bicha wani daji ga wu pacica abi lata gagu su wa hakuri ji wani su alika wani sun kurwa da yana wani mu gani a ji hakuri ma ji hakuri ma ji ga ya ji fata kwayo <clears throat> mine ta na manje fice annabi ismaila wani a gan da pataka na mu ci ya ni mai tafsiri ya laita na bai labe shi ruwanu ci gan salatata ya mu foguta ruwanu ci gan ayanni gufe fataka da wuce da wuce mutane kawai ba mashi bago ya ni sai na wuce gan mashi muke gan muke gan alkawari don kuke na da kawai don da wuda nabi ismail ya ya ko tsaba bayan yagwa lasu a kawai ika yi mina hadisi na maji ga hadisi da yi fuyo na sunan abi dawo da lobe a ga yi wuce da ziyarar sallallahu da wato kafi a tuntun janibi na wuce za da kawai in kaza wuce shi ba ko arfa wuta mina suna na abi dawo da turmi zama ke na wuce bai zabagin mutane kawai gai abul hamsa mutane kawai har tuku ba na lokacin kufa mutana na bicibelli yana na diga ya fata lakad shakakta alayya ana huna munzu salafin an tabiru wani wabayi ba mi da fa mutane da mishabe kawai amma hadisi na ga hadisi da yake wallahi wa ala to amma wata ju ke ebogun etaboyin shi sha ni kawai don ya hadisi sallallahu alaihi wasallam ete guje yeno da ku alibi ismaila ta jugo be wala so ani ko lino nga mala to sahaba ji aki boji muci na aki kya al-aziz ibn kafir wallahi tayayi yace na abakar radiyallahu anhu lokaci na wato hadisi wuce hadisi yau mutafaku alai sai bukhari da muslim gobe ki ji faro a a gaba gina ga abulhas ibn rabi ne e baya eje eji gbakwa e na salisan ne ga zainab na muga be ga gani ga hadis la sallam muga muga hadithni fa saddiqni eh wato haddathani fa saddaqani wa wa'adani fa wafani Nga anan sallallahu alaihi wasallam a ma na ya bayan gi zainab musa ya yi labarin kuji ga annabi ga gamu ya yi labarin ga annabi jinwa alkawli annabi gaga ga mu ma gaskiya ta annabi jinwa alkawli mu shi awu bici ya bayani ji ga ma tufi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi jaje ne nan qala al khalifa abubakar as-siddiq sai na bakar mufe ya nuna ga man kana lawin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam idatun aw dainan falyati ne un jizlawu zanaka tewa gaga kanu wula rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkawari da bano ko kuma annabi jiwu bata nan sai na bakar gugu tun mu ga bata wuri mu ga alkawari mu ci shayi ni e bayan giya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na abul asib rabi mu فجاء جابر بن عبد الله فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لو كان جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا muga anas la alisalam muga dukiyar baren ci bi ma'ana da ku bare ne a maki ganima na dokuna ga dukiya ya ganima wacce aga kuji annabi da na lakaze na lakaze na lakaze muka zukuta mai gandon da na minu kafayin wa gwada kuma ba ku ba da shani ni gima na dukiya na mala wani gashi gwada ku ba wannan nan cuka zukuta gima na anini zukuta ga mala wani so falan ma ja malul bare lokaci na dukiya da daga bare ne ya gani maganci na suku amara siddiqu jabiran fadar ya biyadai suna bakar siddiq ebo shi shi ya alikawali fe jin jabir da abdullahi foron gato agbawo kuba da jokuba dukiya na gashi wuna eh edaguta a fe ku a fe la yaziyo abul as ibn rabi ita e alikawali na dogon ganin da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ma jajin lokacin arzikin da bin lugwana sana bakar mami ya gaza don ba alkawali ga dun muga na da alaihi mai na mun sana sha alkawali annabi ne yo ita ma ta gwayo ya ce a dukiya nan kwace a ga lissafi ya hamsu na ce diramin diramin ɓofa da shi ci fata wa mitlaya ma a ce yi mutu duba kya ladi ne ya da kunu ku ya wuta na nabi jina so a ƙarshe wujin na bani dukiya wakin wa ke wani kibe yau dirami ɓautu cetu ko ba shi muna ko ba shi ce da mutawa ya cetu ko ba shi kibe ya na dubu ga anas sallallahu maka dara rayo ake gunga ashe maka dara da dukiya na cikin na sai da bakar na khalifa na wa alkawari ne she a ah, babu abin ma maliki la da shi bai mu ga eh alkawalin shi ta ci guro amma idha sala rajulun rajula shay'an fa wa'ada wa gadu shi tibe wa da wani wani ya ne kazan wace gato na dayo ga ba su kuna dayo wuja alkawali sun ba bada lahu adamu in jazima wa adamu zuma goci ba da ya ga kai alkawali na wata wuji na dana goyi wa

alimamu shankiti ya ci ga imam maliki no ga ya gana maka ci ga nan mu ga ga dan gurgo a karshe mu ga ga mino ga to su ne ene jagana wa daga alika wani ji to na dauke wani wuji tilla amma wato wato wa mi tawani ga wagaji eh wuji tilla aslan amma alika wani na waji da no mu be ka ga yana ne wa mu gaji wajibi a ko je na wajibi da ina kawai gajin hawa mata dalilin kwakwara laifin wayo ne ta fata wayo so ke misali matsala yin nazaru noyo nazaru e eh, na jitiliya na walawo jitiliya ci ta ci ogayen nazaru ƙurani kimu miniji yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharru mustatira abe kyau ga alkawli jima jimma ne nan. eh ni alayewo jikakutu hatora misali jikakutu na ga hatora jima ne bada amiji tilya wato ce mi wani ba su ko ga wajo da ya ci ma daga na wani cani da ba su kuna tsakano ba su kuma hajo dole to a ci e na na ji tilya asula na wajina taimakon waje yau na ji tilya asula ya abokibo kabu gai tilli man buji bi aini yiji tilliya bit mata go ayo so na mu buja ali kawli gawa ya jina malatu bawa nana da na ja ali kawli waje na ja tilliya na washe na ko ya ci wale ga babu ya ma'alil musini na bin sabil da na gawa da kuruna, ku bello ga da kodo bana ga muna eh kodo bana ga muna amma ene bu mu jina muja mu ya zani sha ali kawli na Allah wa fagar bi na na mai gada ruti ya ji waye ga imam malik ya shi mu shakki ti ji shariyo mai ji gaji mai ji ya yi ku ku yasa kyau ko kana yamuru ahnahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mawliya Allah tabaraka wa ta'ala ga mini ya ji annabi isma'ila wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa fi zanadu feti ya lu foro mu le ya lu jati salla ja foro bi salle waz zakat wa ja foro do wa zakai wa kana 'inda rabbihi mardiya biya ci mu caji ko tsotso wa ji za ya dana alaikim na annabi ismaila fina a ga su kuja annabi muhammadu Eh, a cikin su kuja ne muhammadu faruɗa su kuma wa mur'ala ka bi salat wastabir alaiha annabi ji ya foro a ji salla. kibnin da kuwa annabi ismail ji ya foro bi ji sallah na wastabir alaiha wa moloji ozo da na goma kuro ita ce wani eh wagai ja foro ga ga kuna ya ko ala gba wani ba mu ji kokari ja kure tiyan foro na wajana ya yi wa zai na amanu ko wa alaikum nara wuqudu an-nas wal hijara waji tafata da bin hadiso annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi hadis na abu na gobeina garaim Allah rajulan su yau ya zabagi qama min al Laili nan da kibe shi Fasalla, wa wa nafilaji wa ikaba muratahu wa musa ba mutula nafiluji fa Fahim abad imiganda buci ga wa sanda na taha fi waji halma wani wato an shi waye wai bai yawan da bulukti rahimallahu muratan su kuma yake je gwaya zai zagi ko a matminan lai dan da ki bai shi fasallata sallata wa nafila je wa aikabat zauja wa ya busa gun su ji nafila fa in aba ibaga na gudu wasa na tahat fi waji halma wani wato an shi waye wai bai da bulukti so a ciga a gai ji da ji foro be ji ji sallayin yi magaji haci yi ga hafi zane ji so kwa ji ya guya nan a ciga hina hadisun da cewa nasu da salame ga hadisun da ibn majuwa ga hadisun sai annabi gai da sai kada rajul min al-layl wa qada mar'atahu fa sallaya rak'atayn e ba bai mi ga na kibi dima na ba ga na kibi shin ta yi musu da guba ba ta nafila ji kamar raka guba kutiba min adh-dhakirin Allah kathiran wa dhakirat aka sunna ka da minta ci da ne doko be zikiri ya so kana ba ta ci ba ji ko ta ci za gizo na so ni ne kone ya ji foro be ji salle na da wana uji ga wajibi kawai ga ga yi ji ya ji foro a gbani tufe ya atta to nafila ìjọ òjì fòrí ẹ́ ikú jù kí ní ṣẹ́gbẹ̀jì etí á jìjì náà fi lọ bó ìdá níbi ìrẹ́bi ìdí àlàkẹ́rì náà kúrúkọ́ náà dábọ́nà sọpá pàdé ń dábọ́ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان bayani ya na gobe na wani iga cikin nasu kudu ga minane wa kana inda rabbihi mardiya annabi ismail wafin kun coci bai za yadda kan da ci allahu alam kim ne ya na fassara na bayanin na wajen layi ne nufin ci na hankali mu ja. eh misali bani a yaji da wadan wani kusa wajen gayi radiyallahu anhum waradu anhu sokwe ya dati bi ayi atuma ya dati bi sokwe ki ye yadda watakila mji nupe ta ngama lawa ye nupe kwa amma yigu la da yakuna wa ye nupe ona wa kana inda rabbi mardiya wa feza na kwa soko soko eh diga a ma da labewani wani aji kai ma eh wa jinja na niga mi wawa na niga mi wawujo eh ngai kwa bi yadda su ba gara kan do ga radiyallahu anhu su ko je da bayan ki mun lobe ti sahaba je lobe ji anhu sokwa ya daji bi ayi atu sahaba naji ba ta to muhajiru na ta ansara sokwa ya daji bi ayi waradu anu atu ma ya daji bi sokwa kima nawo sokwa faye ba ebo ne ebo tukiriki na waradu anu atu ma ya daji gani be sokwa ya faye ba bi alawi etiri yanzu mutu alkhairi kembe sokwa gura atu shena goga gaga sokwa faye so kuma fawon tun yi kuma abu ne ban ya ina ga ko ka tona su kwa go ina ma nuna non amma ya zaga yin so ko ya ba so ko lokaci mu ce tuye ga gama da mu fa ido ga ga wa ga an kare tura rayuwa da miji bane ba so ko na ga fa gbeya kemi ne yin so ko ya bana ti ga so ko nya yin gbago eh afa so ko ba mo ko fa ba bai wana koyo ka ne eh bai riye mana za ki tattali ne ye? ni kone za ki ba ku kone alle ne ba fane ya boki bo atula manu so ko zuma so kuma fayin magana so annabi ibra annabi isma'il wa kana inda rabbihi mardiya wa fa zanan ko to tubo zanan so ko fayin magana bi ma na so ko ya dace bi bojuji bi tuji ba ta gagawa mu jini so fa fi da ta ci da bai jin da yawa واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس سقوط عن النبي محمد tuye da mini littafi Qur'ani ne ta Annabi Idris Annabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya lillahi wa fi zanubata gaskiya wannan irin su kurkin annabi ibrahim ba ci wannan gwata gaskiya wani ne fi wani dokun da gaskiya ta kami don da gaskiya gaskiya don da mahubba ga gana na ba na kele ki gauzi ne gaskiya a ato don da ga ajin bai yi na to na ne shike ta ba ya ji alheri yo muji ga kuma a ci ba ke misali ba na bai ji sahaba shi eh ke ya sai na bakaro abakar as-siddiq abakar na bata gaskiya wani na na hukwa ta sai na hukwa sai na usman sai na ne ya kamar mana zuwa to a da sifa gaskiya ta amma sai na bakar a tiye da haci aga yaji sai na hukwa yake fiye zuwa bayo alfaruk wuce eh, huwa gana kene shi eh, eh, ke alfaruko zane lagi gama tsakanin gaskiya da gama ne na kamin don da zumatuya gaskiya bura kamin don da ya zuwa wani wato bi ma'ana gojuji waji waye kela bai tsaka ne ne gaskiya ne bai ne gama ne da wala wala kes wala kesa shi eh muji kwa gana kenan shi ada sifa ne shin na ya amma sai na umara tiye da ci to a ci garbin ne ga ga abun nabo a can da shi kenan da sifa gaskiya ta amma sai na annabi Idris a tiye wani bai sifa yin gaskiya ce yake na annabi ibrahim ce biyu nan inna kana na biya. lalle ma fi da duk gaskiya biya a annabi su kuma ke yau min ya ci na jagu da zan a tubi ma'ana ya ci na jaji a nabi su, da min tafi da wani a ga huwa a awwalu man hatta bil qalam ga farko zanen kai kada kalan yi na da profesor to zanen kayan ka da alƙalan yana da akwai annabi Idris yau ehe wa awwal man khata thiyab nga mai farko ne tela e zanen kai dai guna nga kai dai go wala bisal makhij nga mai farko zanen kai dai na guna ladana kana a ci gama yana alkhairu lubayr wa anzala Allah ta'ala alayhi 30 sahifa su kuma ci littafi ba'u. kama fi hadith Abi Dharr da bayan da hadith na Abu Dharr gabe yana so iga cunai annabi idris annabi wacce kuro eh to zane je caji kanana wanda ya tafi jimina ya da ba annabi idris a gaji kanana ya tsada nan daga ba annabi idris ba da bayani o ta ce ka waga da hadisin sai muslim annabi ya ganni labin mukuya kin kukuya na annabi idris eh ufe caji kanana amma jikana na wani tsana etinye mujiza ba su kwallo ya annabi idriso annabi su kuyo eh alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala so kwaje alikawli gama ala gaibun wawu annabi ya mujiza inda da sabo zan da ci biya na magaya na biyu magaya wa ne ya kaza ne ya kaza aminu da nake ne jama'a biya mu ci ga wuwa ga lalle su kuma tuntun idan ya bayani tana ga baban mu da cike ko su kuma tuntun ba wanda ta ke ma fi bana jama'a ja alami to a taji ma da biyu ne sai na su ko gi ilimin sai jika ne ya annabi Idris jana da wani ba hadisi sai muslimu amma ina na zane shiga a tuka lami tuye ba ni bi su ce sa jika ni na ce daga na ya ji na deji wuyo na a ye ji da wa ji ana bi jika e? ni biga to ya ce yi mo eh ana bi ri shiga sa jika so ko ce la goro ga wu ce ke na so na ye ye ne ge ga sa jika na so ba la goro ga wu ya ke na so na kale e ga jini na e ga jini na قل ya alamu من في السماوات والأرض الغيب إلا الله soko da annabi ga ya san wa bai kiyaye da rubi ke ga bana san soko annaba an do ga bi bayan ya ga bana soko kala kala mu wa ma kana Allah li yutlakum an al-ghaib walakin Allah yastabi bi rusuli man yasha so ezu ga lagwa so annabi Idris ga daga nun ta ci kana tuwana ma ji tabbata da ba ni da lila ne ta jika na tuwa na yi ita ta jika na nan nama e za ji a wajen a gada cewa dai fuci sa dan a da cewa dai in ba na judan e? babo eh da babu dan na da cafiyo e? wa mu jilo a gada wasa attata zana lo maka na gudu wasa kuka da sawa lokacin ma kuma da ji ga ta na latuwa aga tulu tulu tu zango wani yawa da ku bila jo ki ta ganga san waya wani dole mu muga tiya eh babu zane ji da ji be na sono da mai kamana bana eh a antum a'lamu amilla ye ga to kashe so kwa to so ko ga nan don don da bana gege bana sewi ye mai ruwa ga ye yi ta gaskiyo kai su kai ta gaskiyo ta'ala Allah amma tushinku ene jiye da ba su kuda mu su kwa la tuke wuce duk su kai ci wani hali taka taka yana da kudda gone ga pene su sai cina sai su koto su kuma kun lakaye adda zama da na sa annabi muje annabi makka sai gogo gamane yazo ya pesaya ya ga pesaya ba ne shi da ne ya shi ba go fe tuza na pesaya wazi bayina nge to ga sa hunci na da mu be to kafi la hunci be na gana da be na ga na gana ni dan ja can gana wani ga zane da na wa ya wani ga shi na kun shi bala ka na wa fila ji fila da fala ji a ah, wa ga ke ya ta wa ga ya ci o na kwa Jumon. Wa fa'na warafa lahu makana aliya su kuma ma annabi idris latu ta ci makanan aliya da na latu nan da na kici latu wa kuma ya ji bayani ga ina kwanan ga isa magune mina hadisi na sai muslim ko bayina sai malik bin sasa su kuje dagan bi mugan qala nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ga urija bi ila sama na sama mulo sama na ko ataitu ala idrisa fi samai rabia muda da nabi idris idris ya da mini sama ya ni cewa na daga yi gaskiya ya ga da fa'ala mu makana na aliya su ko nabi idris la ta tinda da nan ne ke tona ga yi sama ya ni cewa amma su ko nabi muhammad la ko ba ga ga guna annabi ko to sama to ta ga felo sallallahu alaihi wasallam so ya latuya annabi mutante latuya annabi ne ke kwata ka sama wannan annabi ba fe an ba sama kutu aba ba fe wo wagaci taliki na shehu kanani jiya tafsir ne na ne igama ci da babanin guyi yugu gan igala mi pa panama <coughs> ya mafari e gana mai ya tafsir ne gana ngo ke o gaga man jige ji gyara man jo ato man jo to ge ji gyara da shi <coughs> ato ga lebi cici doji yau ato magaja labi ke kpa mai siri jalale ne bai tabbai ilimi hanyar zaku ba ba shehu su yi jitori shehu mahalli ina ya ji tabbata don ni tafsiri wani yi gaga a nun gobe bayani ga warfa na wu na aliyya kyuga huwa hayyun fi samayin rabi'a aw sadisa aw sabi'a aw fil janna adala ni da tafsir da ranin ci abu to wula bai ga ku kuton da yazo ce da aga annabi Idris da rayo bi manar bai nan ne annabi Idris da rayo ina ya gane da wannan kuma da sama ni ci ko tsanci ko tabaci ko kuma da aljanna ina taji ga nan ga ne kai bana mu da sama ni ci ba bi sai muslim be da ya tsanci be to ba cin na ibe ba no ci be tiana a nu budara yona e ga dage ila ci ni waga ci shiri na shehu kanani talika na shehu kanani ci na ci ya ci e gara ga nona mu ga wala shay'a yuzbitu lahu anna yuzbitu annahu la yazalu hayya bayanin don da daban da ya ruba ga annabi idris ita rayu wala tsana wuce ne ne wafa tawaffahu ta hala ta gani himna al anbiya annabi idris ma jaje da ni kimna na ba ni kine jaje ne wa amma ma ruwa amma ruwaya ne gobe an ainihin hayat a gaina ci da roye ainihin hayat nuwa ne lakin tiyana nuwa rayi aga ya zaga mu wa shubiya allati yuqalu inna idrisa wal khadir kad shariba minha fala asasala aga annabi idris da annabi khadir da ku baba finu waya ainul hayat da ci na an wuce fina da ku baba da bai ce zafi to ala to man ga na fala asasala udiya sanya. egun ne ba kwa wana bal hiya qawil qissas mudai waye ga shi ta gina jina ne je ta ku zana fala wujuda lima yusamma al hayat inda cocin da boye al hayata da ci da yu a gan mawul hayat ni wane daga fi wa ma cuga eh man ga ga da bocha yin mawul hayat inu bi yulai narul hayat ku ci ga bi mu bi ayi da disi. adere ga narun hayatina kun yoyin Wa waga kun wuce fi wa tubiya amma wuji je gode kun wuce e ku wa gima aljanna je me fi wa. fi janna, ni bisu ya aljanna ba kun wuce je don hadisi na beti ga yan narun hayati wana mu ga hadisi na da sai bukhari da muslim bon annabi ji bayani yayi ga ezaja mena ebona efina ejina sokwa ja azaba fino gorogodo ya laifina ji wani amma daga na wuce wuce da hafila ne za su kwanci ni bai ba da na bi ma'ana awwaya imani da ko jagona ba na ga aza aban na tuye tilefi na zaji na wani ba na ga aza aban na kanefu a daddabo na su kwa a shi kenan azabai ya jabo ebo imani na da kuje gona a gaiwa da aljanna to wuce wuce na zalalo aljanna da na yukhrijuhum minan nar ka kita 'ilfa a kwakutiya noke wa gabe na cikara na shuku-shuku a cika a nasa da sun ti bayanin cin sai buhari na wuce sai musulmi ne kewa gabe na cikara na kwatiyo na fi azaba ginin fa yukhrajuna minhu kallu'li a cakwaci finarul hayato kun yi a ca finarul hayato dana a ga ji fes-fes a tiye eh ke muna akwati daga yana na idea a ga ji kallubi kyau a ga lulu yana ta fi bana ya fa yi da kudu na aljannata kan ga caca gada da aljanna so ya ga da buwaye mawul hayat ko ainul hayat aljanna bon ayo e ku bon ayo ji je ba e eh, so ko ga innaka mayyitun wa innahu mayyitun anabi wa ga jajeli sani kele ji pata to ji fata no lo jajeli ji gura jajeli a ga ba a ko ga jajeli a ga fona to a to ma ga jajeli eh Allah tabaraka wa ta'ala gaga afayin mittafahumul khalidu eh abe ka nabi waga jajirina a nana zai ji fata jira wani rega a dai zo da felo bikin nan nasiji waji tabbata ga ganzan da nan ne jana wanda ka cuye fi gurgudun su kudda buru a fena wani lajin hajjiri igaluga nususu na cini jaben labin iga na bile zan da ci je mina na ba na ci jajiri shi ya dan gurko na ani mi mali ayi samo na uci ga fi wuja na ya lagwa su ga bi ga e ne wana ka lafi samo ayi to in ka zumana na kiwi na ai da beberayi bai nan na ai da beberayi ayo zan don san ba nasi nasina mai na gai ƙur'anu da hadisi sai mujin hadisi na gaga fi ko fi fijina da ya ce eh, na su ko ga nabi muhammadu magga ne su lamu ɗaya eh, su ɗin wabo eh annabi idris zahirai musu san ƙur'ani ya wuba ga ƙudara ya wubiya annabi hadir a ce dana maga ji hujja bi ma'ul hayati kwani la hayati na wala hadisi bai sari sai hadisi na yi banga ma ta zuna aha kyau أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن ممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Allah ta bari ko ta langon layi ka zagana ja tuya wa fata abibe ta ji ya wannan ki annabi Ibrahim kafi annabi Ibrahim wata na tafiya ya bin ga annabi Zakariya annabi ya da annabi annabi Isa a ce bin kitaya annabi Ibrahim annabi Musa ke da wannan annabi Ismail eh annabi Idris annabi ne ji fata alladhina na'ama Allahu alaihim ai sane su kuji ni mayana min annabiyin min annabajona min zurriyyati adam min zuriya ne da adam ba ma fiyo ki annabi idris na na ja go ike yaki ya annabi adam na allah alam ma'nuhin wa min ma hamalna ma'nuhin a cika da fimina bana su kodon lafiya ya nuna ce ba da annabi nuhu yana Eh, a ga yake annabi ibrahim wato nan eh min zuriya annabi nuhu wayo wa min zuriyati ibrahim min annabani ya ke da na zuriya annabi ibrahim na ke zishi nan ke annabi ishaq annabi isma'il wato nan wa isra'il manuyi wa min zuriyati isra'il takdirura dona fi qur'an mini zuri anabi israilo so zai anabi isra'ila ga anabi yakub mini zuri ujo ke zijina eh ke ga anabi musa anabi harun anabi dawud anabi suleiman zakariya anabi yahya anabi isa bata min zuriya anabi yaku, wafi wa mimman hadaina danaji to danaji yabawu eh wajtabaina itata anezi yabawu ititana ezajayo nezi idha tutla alaihim ayatu rahman kamin don da aga aya jiye tsira mabbayana kimne gumbani dana wala yakharu sujadan aja wunyi daki ayan guji baki wa bukiya a fi tiki da su sako man shiga ayan nan habari yiwu amma ya ba manufumo insha'i yiwu ke kpọ labari ne yayi amma yanayi manufan labari ne na wurai daga foro ya jiyo kemina na ba ne je jina so ko ya tiri foro ga ya tuyi jima ce ike gba ya nwe ifi laibu ke fiti man ji bayani a yi ga yanayi buki yana malama na gubawa ya mafari malama na ya masdari daga baka waga baka an buki yan, so malama na masdari amma waga ni, wa abincin masdari ba ebe kibo bo sujadan ya biya ni jamu ya sajidu ya juyo ya zane zai disi zai dana so daga nan da bai ci sifa gwani na ma'ana ya masdara a doya bu kiyuwa ba sai ma'ana baci ya ci ma'ana baci a gaga bu kiyu mu je mu ya baki baki ya ci su fa'ilo ya daga bakan bakin zane tigina bu kiyu zakamanai tigina to a ga bu kiyu na gancin caye ba su mu ga fulun tuwai tuwa fuhunun yau kemna aja bi ka'idun hudun sajidun sujudun zeni na fedu na ga ka'idu zakama na fedu na ga yi hudu zeni na ji sujada na ya sajidu zakama na sujada na mabo yuga sujudu kemna yuga sujudu wana ifata biyo to ayi ta ci kuma ta yi zani fulun yau ci jamu ya fa'ilo ki bebe a ci wutatie buku yumbwa a buki yunyo manzi ga yana ti faruwa na e ba ya wuta ga da zan ya mafari wawo ya funu na ga da mini buki buku yumbwa na wawo wuce wuce ba wula e ba mafari da wani wuce buku yun a can yawo ci ta da bakwai yawo na yin lamu ya suna na wuce aje ku kuyu ka ga nan caca e ba ci ta cikin kafu na shi dobe don mu yana na da kasira ibo e mu na saba yin yawo e na kiwo ga gari kasira ga ya da zabe yawo ya wuce aje ku kuyu gala su kwaci ga su karu su jadan wa bukiya so ke fa bi bukiya ba bai nufi daga jamu ya baki awunye da kinya su ko feti su jida fetigi da ne gugbayen ta yi giti a ne su jida lokacin wala ya ku baki da na fetigi ga su ko abun fada bidda da mini asarin bacho sai na umar su kuje da gani duni abun bayan na nan da su jida mu ci fe ga mu ga su ju. fa ainal buki to mu da su jida ni umar mai babbaci ta ci babu ya gina su kowa ga wacce na da mai murakaba yau na mutu yadda ci ta ci ne baza wa hangi ya gwa lafiya na ga ga gawa tuwe ba wa zuba kano wa gan goro mutu wa ma wa kuka amma kano na fai jiki ya ga yau ba wa yau mage ba wu eh man shi kowa ga cune aya na wato bi jumlatiha wa lawi takriru da nabi sallallahu alaihi wasallam wilawi ga lalle su kuga tunanabi muhammadu tun e ke lalle kuji ga mamaki keminan wasu ko mutu annaba na jitu eh, annabi ibrahim annabi ismail ishaq annabi idris bata mu citu annaba na jituna mu na yi ko cilla ta ja annabi na mu ga yi ko wuce ta to annabi muhammadu to wanda dalili an da cina ga wasu jami'an kila wuce Allah na biya shi annabi wannan ko kila wuce Allah tuci ko tuci haya annabi Muhammad wannan wanda dalilin wa e wanda ke mu bu wuce tu zai boro na a ce muke bu ga wato annabi Muhammad tu wuce tu to Allah alamu haythu yaj'alu misalata so ku ga ke ba na tuci ko boyi gana e mu ma ji wani da wala ba boyi ba nu boyi gana da so ko lu da so ko a kiro daga annabi Muhammad ga mu layo sallallahu alaihi wasallam so a tiyayi ayi gabe gaya nan ba ilaci buki ya sujada a ci gama da na gawo ba na baya da nan ilaci buki ya sujada gaya ne gana da wannan ba ne ji talima ce ji karatu qur'ani nan hukuncin na dazan kashi wa dazan wa dazan Allahu alam ilimi lati baba kiwo فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا الله تبارك وتعالى وقبيت ذكرك لجواغنا فخلف من بعدهم خلف ngabede khalfun zazuma sokwaji zazuma neji wayana khalafa min ba'di agabe baza yebore kirkin neji zuma a zazuma na yi waya da na suku etu alafi za lafi goce jinan gai a dawo sala e ta sallata ke a zai ko kirki na ji da kwaji ba ce da wani e ku sallan ku giki ne a ne zibe gikwa su magona a yi ta sallata ke aka babuwa wata bawu shawar a zami to ne je bayan ba da shawar shi gai lamito da sau ka alkauna gayya bene yi ma da fiye ji bayani a ga wato Izaga ga feza ne lamitu na dole ma ta ya biyu eh mine ne eh, na ga e ya kabo ya ganni na ga yi gane sai na huru gana gaman ada aha fawwa lima siwaha a iza ga be shishi mucha sallah ta yake to ene ti sálà na wato ya yàgbé gan wọ́n pẹ̀lú ìsàdọ́gá wọn ẹ̀kọ́ tí sálà ta jò ene tí pàtó ti gan kún tí sòkú òfin ti sálà náà wà táwọn sì yàgbé gan kí mọ lọ́rọ̀ ẹgbẹ́ náà kúkú kíkì níbi ti sálà wà mẹ́sàn-án kí àtúnà àlùfàṣà lúgbà bí ètò sọ̀pàjì ìnà sàlá tẹ̀tẹ̀ yi wa ìwọ̀lùmùkà na mawai e ji sallah ba ni na babu ma da cadenwu na ke ka alfasha lugo ba ma da na ke tuna je tu sokwani na lugo ma na biya biya ci ke mu ta sallah ya ke na ci gana jike patana ma ke ta ya ke Ee eh, dede ni mu gaju dede na kene jo ke bi na kirki ni mu gaju dukwalo na le e gba yayo gama le tu sokwe e gba yayo aga bi le tuguro na gba ju ju ni wa amma ga gaya tu sọ̀kọ̀ àti gbé àdùnmí ọmọdé kọ́ gbé àdùn àwọn àjò wọlé tu sọ̀kọ̀ wúlọ́gbé mọ́nyẹ ga ìgbà kálífún ń gbàgbé wọn á tún bébè màá náà ń dìde bóyá zazùn mọ́ dìde yìí amma wọ́gá wọ kálífún èjì nífi zazùn mọ́ kíríkì kemne ide sálàfún zàyẹ̀gbọ́rọ̀ kíríkì jìnnà To a ti rẹ̀ yá dìde za su ma kíríkì jìnnà. amma ga da khalfun za su manje da shi za su masu afa shi waya eh irin wa bele ne ga shi shi fa'ari samu ji mai daku shi no mutum mage na uge uge tagwawa ebe kibo mutum waya mude mafari ji mai daku shi amma ya ga mutum waya mutum a zai khalfun ya salafu shi eh so kuma mutum ina hadisa hadis da suna nabi ga yahmilu adal ilmu min kulli khalafin urjulu da bin ba na nabi ta amfani da lafazin khalafi bi fatu yana min yau ba da kirkire ya be su mona na yi cido ya khalafun za su kwani ya be su mona annabi ga ilmi hadisi yawi mini za su mazo zane shi ga isa adalci na ga lagwasu ilmi ya hadisi ta bayan jibi mona gama la hadisi ji ilimi ta tangiyayen alamu yo go so ko ipa beze alheri. o nure pa ji be gege be ge waya hadisi a sallallahu alaihi sallam sai bo lokaci ya gyara ko ga kuka yi daji ibi mai ya shi ta daidai ka ba su kuna insha Allah inda bai gaga caji daidai na shiwan yin suku ku fatan yin suku dawa mu fatan yin suku imaja imagiwa ziga maja sai su kwa su kai jin gawa mu su kai jin gawa mu su kai jin gawa mu idan bai ga ka hali bana yayi ma ni jigen fa bayi wa da boy ma ku ne ibai ma ni jigen lai ba su kwa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته